Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi sakamakon zaben gwamnan Kano ana shirin yin magudi a hana abba gida-gida bayan shi yake da nasara a kan zaben. Masu saurare ku gyara zama domin kallon cikakken bidiyon saƙon Dr. Rabiu Musa Kwankwaso wato inda yake jawabi cewar ana nema a yi wato maƙarƙashiya akan wannan zaɓe. inda gashi dai zahiri ya nuna Abba ne ya ci wannan zaɓe. Ga dai wannan bidiyo kalla daga farko har ƙarshe domin ku ji saƙon da ya fitar ba'a da wannan kiki kaka da ake kai akan wannan sakamakon zaɓe. Wanda bai ci zaɓe ba ya shiga. Yau nan gashi an gama zaɓe har an zo an kirga. An kirga ƙuri'u wanda suke na jama'iyyar mu da jama'iyyar APC. Wanda lillahi mun samu a miliyan ɗaya da dubu goma sha tara da ɗari shida da biyu apc ta samu ɗari takwas da casa'in dubu ɗari eh, takwas da casa'in da ɗari shida da biyu bambanci mu dubu ɗaya dubu ɗari da ashirin da takwas da ɗari takwas da casa'in da bakwai wannan shi ne abin da suka faɗa a cikin Muna son in ce kafin mu kawo wannan lamba duk wani akwatin akwati da kaji an fasa na mu duk wani akwato da kaji an ƙara wata ƙuri'a ta musu namu ba da dai muka yi haka muka yi haƙuri yanzu ɗin nan yaranmu da yawa suna cikin kurkuku a kullum yaranmu da yawa yanzu suna wajen dss duka wannan mun yi haƙuri yanzu wannan zaɓe da aka zo wannan abin ne da inewa abinda muke da labari shi ne zai je ya dawo da sabon labari duk gurgunan da aka karba a kai ya zo a kawo sabon report wanda duk babu shi a ciki shi ne wannan abin biyu yadda za su yi kokari su sake cewa zaɓe is inconclusive saboda haka sai an sake zaɓe saboda haka sanin zaɓe da suka sa su gayyato duka mutane daga jihohi kamar yadda suka yi a wancan a kowa su rubuta wannan abu ne wanda yake na takaici wannan abu ne wanda yake na wulakanci a gurin jama'a jihar kano wanda mutane na tabbata gobin sun tashi za su tashi da bakin ciki abinda aka zaɓa musu suka zauna suka zaɓa da kansu ba za a basu ba a wannan zamani a wannan gwamnati kuma suna so a zauna lafiya karfa karfa yanzu gobe za su ce za a yi za a yi hana kowa fita saboda haka za su danna kowa sai abin da suke so sai wanda suke so a demokaradiyya ba mulkin soja tun da nake mata mutane irin wannan abin da jama'a sun yi zaɓe a jihar Kano an zo sun kirga duk abin da suke so su yi sun tafi sayan kuri'a a jihar Kano inda kamar sayan gyara ko garin rogo a tamfu dila dila kowa ya ina gani duk masu cewa kar a yi ba sa san ba an hana su hana ba wanda ya hana ba wanda ke so an ɗebo yan daba duk inda mutanen mu suke tafi sun tafi sun kama su da doka. a wannan jiha ta mu ta kano mun ga inda mutum ɗaya ya je kashe mutum goma sha shida aka babbake wasu amma kwanan sabi a kurkuku aka bashi beli aka ce tafi ije ya haɗo kayan beli ya dawo da su wannan mun taɓa ganin irin wannan ba mutum ashirin ɗan rafifi aka kashe a zaben farko a wannan ma kashe aka kashe wani mutane da yawa to mafi muni ma duk mun ga shi yanzu an wayi gari da ƙuri'a sama da dubu ɗari da ashirin da takwas ba mu ba mu da kuɗi ba mu da gwamnatin tarayya ba mu da ta ba mu da ƙananan hukumomi talakawan kano sun tsaya sun yi zaɓe an da ke su an yanke su an wuce wulaƙanci yanzu kuma zuwa karɓa za a suna so su karɓe ku zaɓa na tabbata goben mutanen kano suka tashi za su tashi da bakin ciki ni wannan cikin bakin ciki amma excellency ba ka ganin abin a iya cewa kamar da wuya duba da abu ne wanda aka yi shi a bayyana irin duniya to suna da kunya ne ai ba su da kunya yanzu me kake so ita hukumar INEC ta yi ta yi gaskiya abin da ta faɗa ɗin nan mun shi ta baya kar ta sake shigo da sabon rahoto a yanzu sabon rahoto za su je su rubutu wani zai ce wai me zai hana ku wai ya gudu ruwan su tsohon ka basu ai abin gaban da za su yi amma ba masar mun gudun nasu ba wai gani za mu mun sani abin da za su kawo kenan yanzu me yin matsayar ko jam'iyyar ku ta bibi a kan wannan batu to an ba jam'iyya bane jam'iyya za su yi magana jama'a jihar Kano da ke mata jama'ar Kano na tabbatar za su tashi da bakin ciki Zama a jihar kano ba tumaki ba ne mutane ne masu daraja mutane ne tsayayyu mutane ne kuma suka ce a'a a nan suke tsayawa wanda kuma gashi an gani yanzu a kwanan zaɓe ya kuma aka ce ya ci da kuri'a arba'in da ta an bashi. shi mu gashi wajen dubu ɗari da talatin a shi masarauta wasu za su iya cewa kamar wannan abin da kake zargi ne domin ba abin da to ka jira haka ne ba sauran minti nawa in zargi ne in kirga za su yanke abin da aka yi an yi a abin da za a yi gaban mutane ba a yanzu rahoto za a je wata ilimin sun dawo suna nan za su karanta amma mun gaya a wakilan masu har su yadda da abin da za a so da shi wannan a tabbata zai jawo babban matsala. excellency idan abin da kuke tunani ya tabbata ba fata ba eh, wannan hukunci za ku ɗauka. to na hukunci ne mutane za su yi hukunci su ne ne zaɓe ko ya ta ɗaya ce kana ganin ƙuri'ar ƙuri'a duk da wannan fashe-fashen akwati da ruwa botin don namu ne amma mun fita da a kusan miliyan ɗari a miliyan ɗaya da talatin. kuma saurare kamar yadda kuka kalla wannan hira kenan daga injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a wannan wato shekara inda kamar yadda kuka sani shi ya tsayar da abu gida-gida. waccan shekarar ma da ta wuce ta zaɓe da ta gabata wato abu gida gida ya ci zaɓensa amma aka fito da wani abu in inconclusive aka ce wato bai ci zaɓen ba inda a wannan karan ma ga shi dai an ba da tazarar dubu ɗari da wani abu amma ƙoƙari ake yi a fito da wannan tsari na inconclusive domin a murƙushe zaɓen wato kamar yadda abu gida gida a yanzu ta bayyana shi ya ci wannan zaɓe jama'a da dama waɗanda suke ma na jam'iyyar adawa sun sadu da akan wannan lamari inda suka ringa cewa Allah ya sa ya yi abin da ya dace inda dai suke nuna cewa ai ya riga ya lashe zaben amma kuma sai gashi abin yana nema ya zama abin da zai haddasa wato abin da ba daɗi domin wannan shine mataki wanda zai zamanto mara daɗi wanda mutane za su ga cewar ga shi suna zaɓar abin da suke buƙata suke so amma kuma wai wasu su zo su hana su. Kaga kenan babu demokuraɗiyya a Najeriya. Kamar yadda aka ce kowa ya fita ya zaɓi 'yancin kansa ya zaɓi wanda yake so. To wannan abin a yanzu ga a jihar Kano ana murƙushe shi du don saboda wai a yi mulki na dolan dole. Wannan lamari babu shakka abu ne mara daɗi kuma abu ne wanda zai kasance wanda zai zamanto ba zai yi daɗi ba domin babu daɗi a ce irin wannan abubuwan su ringa faruwa ga shi ga kana gani da idan ka a ce ka ci zaɓe amma a hana ka wannan zai kawo tangarɗa a demokuraɗiyyar najeriya kuma babu inda tsari zai ci gaba a haka a yanzu dai babu shakka jama'ar najeriya wato jihar kano ita ce abin da take kallo jiya jihar kano mutane ba a yi bacci ba saboda jin wannan sakamako inda a yanzu aka dakatar wai sai zuwa karfe goma sha ɗaya na ranar yau za a ci gaba da faɗar wannan sakamako na gwamna babu shakka dai al'amarin da ke gudana a yanzu bai baya yi wa al'ummar jihar kano daɗi duba da yadda suka zaɓi zaɓin su amma kuma zaɓin nasu ake neman hana su wannan zaɓi duba da yadda ake neman tafiya inconclusive kamar yadda aka yi a wancan kuma ko da a ce wato inconclusive ɗin za a tafi wannan tazarar ƙuri'a fa a waɗancan wato akwatuna da ake rubutu ba lallai su kammalu a samu abin da ake buƙata ba ya Allah muna roƙonka duk abin da zai jawo husuma a jihar Kano Allah ka tsare mana shi Allah duk waɗanda suke neman janyo fitina a jihar Kano Allah kai mana maganin su ya ubangiji Allah kada ka bawa dukkan wanda yake neman janyo fitina jihar Kano nasara da dama ya yi abin da yake so To masu saurare me za ku ce akan wannan ƙarami da ake ciki a jihar Kano biyo bayan celebration da aka fara yi jiya da daddare Abba ya ci zaɓe har da kammala ƙuri'u amma kuma gashi abin da ake ciki a yanzu.